bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro mu da haka. radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa a shirinsa na yamma kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau muroyin masu sauraro isoshin rayuwa an so aƙida da kuma shirma na ƙarshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku je mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraron su kuma sai shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salim usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 17 ga watan yuli na shekara ta 2022 wanda ya daidai da 18 ga watan zalhijjan shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware kukun san cewa shekaru 109 da sa gabata a ranar irin ta yau wato 17 ga watan yulin shekara ta 1913 aka haifi farfesa roger grody masanin ilimin falsafa kuma dan siyasa musulmi dan kasar faransa a garin marseille na kasar ta faransa Graudi ya kammala digirinsa na farko ne a fannin adabi ya kuma yi digiri a fannin falsafa sai kuma wani fanni da ya yi digiri a kansa shine irfani da al'adu Graudi yana daga cikin mutanen da sojojin Nazi na kasar Jamus suka kama shi sa kuma tsare shi a kurkuku bayan san mai kasar Faransa a tsakanin shekarun 1940 zuwa 1943 bayan haka ya share shekaru 36 yana mamba a jam'iyyar gurguzu da kasar faransa sannan kuma mamba a kwamitin koli na jam'iyyar na tsawon shekaru 25 graudi ya musulunta bayan nasarar juyin juhalin musulunci da kasar iran sannan kuma bayan haka ya rubuta littattafai da dama daga cikinsu akwai siyasar isra'ila ta tsinniyoyi da aka gina akan siyasar isra'ila a kansu da kuma littafin nan mai suna makomar karni na 21 da kuma littafin na mai suna alƙawullan musulunci a cikin wasu littafan nasa ya musanta cewa an kashe yahudawa miliyan shida a yakin duniya na biyu kamar yadda suke kirari wannan ya sa kotu a ƙasar faransa ta ɗaure shi da kuma cin satara Graudi ya rasu a ranar 13 ga watan Yuni na shekara ta 2012 yana ɗan shekaru 99 a duniya. masu harifin kun san cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta wato 17 ga watan yuli na shekara ta 1945 aka gudanar da taro na farko a tsakanin kasashe waɗanda suka sami nasara a yakin duniya na biyu a birnin potsdam na kasar jamus a taron da ya kasashen faransa amurka tare da soviet sun amince a kan cewa kowace ƙasa ta ci gaba da kula da ɓangaren ƙasar jamus wanda take rike da shi a lokacin sai dai saɓani tsakanin ƙasashen yamma da tarayyar soviet ya sa sun kasa aiwatar da wannan yarjejeniya wanda daga baya kuma ya kai ga raba ƙasar jamus zuwa jamus ta gabas da kuma jamus ta yamma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 zuwa biyu da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita 16 da biyar.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madala yanzu kuma ga Aminu Ibrahim Kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. ga labaran duniya farko muhimman kanin su. Iran za ta mayar da martani kai tsaye ga duk wanda ya taɓa tsaron ƙasarta. Sarkin Qatar ya bayyana Isra'ila matsayin tushen duk wani rikici a gabas tsakiya. Ƙungiyar Hamas ta zargi Amurka da nuna goyon bayan Isra'ila wajen kai hari a Gaza. Kungiyar kwadago ta kasa Najeriya NLC za ta gudanar da zanga-zanga a faɗin ƙasar. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Iran za ta mayar da martani kai tsaye ga duk wanda ya taɓa tsaron ƙasarta. Babban jami'a ma'aikatar wajen ƙasar Iran Kamal Karrazi ya faɗi cewa duk wani mataki da zai shafi tsaron ƙasarmu daga ƙasashen makwabta zai fuskanci mayar da martani mai tsanani kai tsaye ga kasashen har da maharamtacciyar kasar isra'ila jami'in ya ce tehran a shirye take ta karbi bakuncin tattaunawa tsakanin kasashen yankin musamman da muhimman kasashe kamar irin su saudiya turkiya masar qatar da sauransu karazi ya yi wannan tsokacin ne a wata tattaunawa da ya da gantar binciken aljazira na kasar qatar kan ziyara da shugaban amurka joe biden ya kai gabas ta tsakiya haka zalika ya ce batun kungiyar nato ta gaba tsakiya ra'ayi ne mara mahimmanci kamar yadda saudiya ta tabbatar da cewa baya cikin ajandar ta kuma ya ce iran tana maraba da kalaman da saudiya ta yi na miƙa hannun abokantaka kuma a shirye iran take tattauna da ita da kyauta dangantaka da ƙasar ta saudiya daga ƙarshe kharrazi ya gargaɗin cewa iran za ta mayar da martani kai tsaye ga duk wanda ya gigin barazana ga tsaron ƙasarta musamman ma isra'ila sarkin qatar ya bayyana isra'ila a matsayin tushen duk wani rikici a gabas da tsakiya sarkin ƙasar qatar sheikh tamim bin hamad al thani ya bayyana hakan ne a lokacin da yake bayani a wajen taron amurka kasashen larabawa da aka gudanar a birnin jidda na ƙasar saudiya inda ya kira isra'ila a matsayin tushen haifar da duk wani rashin zaman lafiya a gabas tsakiya har ila yau ya kara da cewa ci gaba da gina matsugunan Yahudawa 'yan sharawari zauna da Isra'ila ke yi da ƙoƙarin canza taswirar tsarin birnin Kudus da kuma killace Gaza su ne tushen haifar da duk wani rikici da rashin tsaro a yankin. Kana ya kira game da muhimmancin samar da mafita kan halin da Falasɗina suke ciki domin batu ne da ya shafi larabawa da dukkan al'ummar musulmi. Taron kolin ya samu halartar shugaban ƙasar Amurka Joe Biden da shugabannin ƙungiyar haɗin kan ƙasashen tekun fasha da suka hada da kasashen masar da iraki da jordan kimanin yahudawa dubu ɗari shida zuwa dubu ɗari bakwai da hamsin ne a gine-ginen da isra'ila ta yi guda ɗari biyu da hamsin a gabar yammacin kogin jordan da gabashin kudus da ta mamaye tun a shekara ta dubu ɗari tara da sittin da bakwai a lokuta daban-daban kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya yi Allah wadai da ci gaba da gine-ginen da Isra'ila ke yi a yankunan Falasɗinawa. Ƙungiyar Hamas ta zargi Amurka da nuna goyon bayan Isra'ila wajen kai hari a Gaza. babban jami'i a kungiyar ta hamas fauzi barhum ya faɗi cewa harin da isra'ila ta kai a yankin gaza jim kaɗan bayan zira da shugaban amurka joe biden ya kai a yankin ya nuna irin goyon bayan da take bawa isra'ila ta fuskacin soji jiragen yakin haramtaccen ƙasar isra'ila sun kai hari a yankin gaza ne da sanyin safiyar jiya asabar inda ta harba makamai masu linzami guda goma a da kwatar kungiyar ta hamas da sauran muhimman wurare a yankin na gaza ya ce karin da isra'il ta kai jim kaɗan bayan ziyarar biden a yankin ya ƙara tabbatar da cikakken goyon bayan da amurka take ba isra'ila ne na cigaba da cin zarafin falasɗinawa da take a bangaren soji siyasa da kuma tarin arziki haka zalika a jami'in ya ƙara da cewa hanya ɗaya tilo na kawo ƙarshen hare-hare da gwamnatin isra'ila ke ci gaba da kaiwa da gine-gine da take yi a yankunan da ta mamaye na shi shine riko da yawan gwarmaya da samar da haɗin kai tsakanin al'ummar falasɗinu da ƙungiyoyin gwarmaya don tunkarar 'yan mamaya to masu saurare labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran Ƙungiyar Wadago ta ƙasa a Najeriya NLC za ta gudanar da zanga-zanga a faɗin ƙasar. A cikin wata sanarwa da ƙungiyar Wadago ta ƙasa NLC ta fitar ta nuna cewa za ta gudanar da gagarumar zanga-zangar gama gari a faɗin ƙasar da ranar 26 zuwa 27 ga watan Yulin da muke ciki don matsin lamba gwamnatin tarayya ta samar da mafita da za ta kawo ƙarshen yajin aiki da ƙungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa ASU take yi da ya ci ya ƙi cinyewa. idan ana tune kungiyar asu ta tsunduma cikin yajin aiki ne tun ranar 14 ga watan fabrairun shekara ta 2022 bayan da gwamnati ta ki aiwatar da yarjejeniyar da suka kulla tsakanin su da kungiyar ta asu shekarun baya da suka gabata kungiyar ta nrc ta ba gwamnatin tarayya wa'adin kwanaki 21 da samar da mafita kan rikicin da ya kici ya tsakanin ta da kungiyar asu kuma yanzu haka wa'adin ya cika wannan yasa ta yanke shawarar gudanar da zanga-zangar nuna goyon baya ga kungiyar asu a faɗin jihohi 36 da ke tarayyar Najeriya har da birnin tarayya Abuja. Daga ƙarshe za ku cewa Iran za ta karɓi bakuncin taron koli na Astana zagaye na bakwai. Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Ra'isi na ƙasar Rasha Vladimir Putin da na Turkiyya Recep Tayyip Erdogan za su halarci wani taron zagaye na bakwai na taron koli na Astana da za a yi a birnin Tehran inda za a yi ƙarin bayani game da halin da ake ciki a ƙasar Siriya. an fara taron kwallon na astana ne a shekara ta 2017 da kasar iran ta kirkiro da haɗin gwiwar kasashen rasha turkiya da zimmar wanzar da zaman lafiya a ƙasar siriya an so a da taron ne tun a bara amma saboda ɓullar cutar covid-19 ya sa aka dakatar sai dai za a da shi a ran talata mai zuwa a nan birnin tehran a lokacin ziyarar da shugaban rasha vladimir putin da na turkiya erdogan za su kawo ƙasar iran za su gana da manyan jami'an gwamnatin kasar kuma su tattauna kan muhimman batutuwa da suka shafi kasashen guda uku ta masu saurare ƙarshen labaran duniya kenan kuka saurara. Madala masu sauraron yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zamu fara da shirin na Afirka a yau. Afrika a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka. Barkan kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi kan wasu daga cikin lamarin da suka shafi nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar ko bututuwa na kasa da kasa da suke da alaka da Afirka. Shirin na yau da da Allah zai dubi ne akan batun nasarar da babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta samu a zaben gwamnan jihar Osun da a gudanar inda jam'iyyar APC ke mulki wanda suke kallon hakan a matsayin zakaran gwajin dafe na manyan zaɓuka da suke tafi a Najeriya. Kanan kuma zamu duba wasu batutuwan a Najeriya ma da wasu ƙasashen nahiyar Afirka kurkudan yadda lokaci ya ba mu hali. Da fatan masaurari za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. hukumar zaɓe mai zaman kanta a najeriya wato inec ta ayyana sanata ademola adeleke na jam'iyyar pdp a matsayin wanda ya nasara a zaben gwamnan jihar osun wanda a gudanar a wannan asabar goma sha shida ga watan yulin shekara ta 2022 babban baturan zaɓe a jihar farfesa tunyi shi ne ce sanata adeleke ya samu kuri'u dubu gwamna mai ce a halin yanzu kuma na jam'iyyar apc ya zo na biyu da ƙuri'u 375 da 27 bayan da hukumar zaɓe ta inec ta fitar da ƙananan hukumomi 30 da ke cikin jihar da bin cewa pdp ta yi nasara a ƙananan hukumomi goma sha 17 daga cikinsu yadda kuma apc ta samu ƙananan hukumomi goma sha 13 dama dai a baya gwamna oitola wanda ya so yin tazarce karo na biyu ya kayar da sanata a delike rahotanni dai sun ce tun a cikin daren lahadi zuwa wayewar gari dai aka fara karɓar sakamakon zaɓukan da aka yi daga matakin ƙananan hukumomi a jihar ta osun zaɓaɓɓen gwamna mai shekaru 62 ɗan asalin ƙaramar hukumar edene ya wakilci yankin osun ta yamma a majalisar dattawan najeriya ƙarƙashin jam'iyyar people's democratic party daga shekara ta 2017 zuwa 2019 ya tsaya takarar sanata ne ba rasuwar dan uwansa sanata isiyaka adeleke a shekarar 2018 ya tsaya takarar gwamnan jihar osun amma ya sha kai a hannun mr oyetola ya kammala digirin na farko a fannin nazarin aikata laifuka a kwalejin atlanta metropolitan state college da ke kasar amurka to daga batun siyasa a najeriya ɗin kuma bari mu duba batun ilimi da ƙungiyar malaman jami'u ta najeriya ɗin wato aso ta mayar wa shugaba buhari da martani dangane da kiran da ya yi na su koma aiki tare da na cewa yajin aikin da suke ya isa hakanan ƙungiyar malaman jami'un najeriya ɗin wato asu ta bukaci shugaba muhammadu buhari da gana da kwamitin sasantawa da farfesa nemi brics yake jagoranta shugaban asu na ƙasa farfesa emmanuel osekede shine bayan hakan a wata hirda kamfanin dillancin labarai na ƙasa wato nan a ranar talata a birnin abuja gwamnatin tarayyar najeriya dai ta kafa kwamitin brics a ranar bakwai ga watan yuni domin sake tattaunawa da kungiyar asu a kan yarjejeniyar shekara ta 2009 tare da miƙa rahotonsa ga ministan ilimi malam adamu adamu a cikin watanni uku buhari a cikin wata sanarwa wadda babban mai taimaka masa kan harkokin yada labarai wato garba shehu fitar ya ce gaskiya a ajiye ɗalibai a gida ya isa haka nan sai dai kuma shugaban kungiyar ta asiya ce ban fahimci dalilin da ya sa shugaba buhari ya ce haka ba alhali ba mu ne muka janyo dalibai suke ci gaba da zama a gidajensu ba tare da halarta azuzuwan karatu ba ya ce gwamnatin najeriya ta aiko da tawagarta domin tattaunawa mun kuma gana da su idan kun kafa kwamiti ne domin tattaunawa a madadinku kuma kwamitin ya gama kuma sun kawo muku bayanan ku sanya hannu sannan kuka ce yajin aiki ya isa mai wannan yake nufi in ji shugaban kungiyar ta'asu sannan kuma ya buƙaci shugaba buhari da ya gana da kwamitin tattaunawa da kuma sanya hannu akan rahoton nasa to har wani batun a tarayyar najeriya shine batun hauhawar farashin kayayyakin masarufi wanda ke ta karin tashin koron zabe da farashin kayayyaki a najeriya din a watan yuni shekara ta 2022 ya haura zuwa kashi 18.6 cikin 100 idan aka kwatanta da kashi 17.71 cikin 100 da aka samu a cikin watan da ya gabace shi wannan dai ya zo ne a cikin rahoton cpi na watan yunin shekara ta 2022 wanda hukumar kididdiga ta ƙasa wato nbs ta fitar yawan hauhawar farashin kayayyaki a najeriya dai ya haura zuwa matakin da ya fi muni a cikin watanni 65 wato sama da shekaru biyar kenan kuma karo na biyar a jere kowane wata ba tare da hauhawar farashin ta ragu ba lokaci na ƙarshe da hauhawar farashin kayayyaki a najeriya ta kai irin wannan mataki shine a cikin watan janairu shekara ta 2017 inda ya kai kashi 18 da 75 cikin 100 to idan muka koma ga batun kasar chad wadda take makwabtaka da tarayyar najeriya din wasu gungun 'yan siyasa da masu dauke da makamai na kasar chad din sun fice daga tattaunawar da ke gudana a birnin doha da rufin warware rikicin kasar an shafe wata da watanni dai ana tattaunawa a birnin doha na kasar qatar inda makonni biyu da suka gabata gwamnatin kasar chad ta mika wasu shawarwari sai dai bangarorin siyasa da masu dauke da makamai sun fice daga tattaunawar sana masu zargin gwamnatin kasar ta chadi da cin zarafi da kuma cin hanci da rashawa bayan da suka zarge ta da shirga karya da ma karya alkawali da kuma yin barazana bangaren dai suna buƙatar masu shiga tsakani na kasar qatar da su samar da yanayi mai kyau domin ci gaba da wannan tattaunawa gwamnatin ƙasar chadi dai ta yi watsi da zarge-zargen da bangarorin 'yan siyasa ɗin masu adawa suka yi inda kuma take bayyana cewa an kusa cimma matsaya a tsakanin bangarorin sannan kuma wannan tattaunawa tana da matuƙar muhimmanci sannan kuma janyewar da waɗannan masu ɗauke da makamai da kuma wasu bangarorin siyasa suka yi wani lamari ne wanda yake ɗauke da wata manufa wanda kuma ya kamata a dawo a ci gaba da tattaunawar sannan kuma tana mai jaddada cewa ranar babban taron sasanta 'yan kasar dai za a gudanar da shi ne a ranar 20 ga watan agusta mai zuwa to a jamhuriyar nijar kuwa gwamnatin kasar da kungiyar tarayyar turai sun cimma wata sabuwar yarjejeniya ta yaki da safaran mutane a cewar ministan cikin gida na jamhuriyar ta nijar hamadu adamu sule wannan sabuwar yarjejeniya dai za ta taimaka wajen tsare iyakoki da bakin haure da kuma kyautata rayuwar jama'a abu mai muhimmanci dai shine tabbatar da sabbin shirye-shirye da kwamishinan kungiyar tarayyar turai mai kula da harkokin cikin gida ya sanar yayin wannan ziyara a birnin agadas waɗanda suka hada da tsare-tsare na ci gaban tattalin arziki wanda zai baiwa masu dogaro da ayyukan da suka jibance bakin haure aikin yi in ji ministan cikin gida na jamhuriyar niger tun a cikin shekarar 2015 da gwamnatin jamhuriyar niger din da kuma kungiyar tarayyar turai suka can mai yarjejeniya mai manufar yaƙi da safarar bakin haure ba bisa ka'ida ba tun daga shekarar 2017 masu safarar mutane 700 aka cafke a ƙasar wadda take zama wata hanya ta bakin haure da suke son shiga nahiyar turai to sai kuma wani rahoto na majalisar ɗinkin duniya wanda ya tsokaci a kan bacin matsalar karancin abinci a nahiyar afirka da majalisar ɗinkin duniya ta bayyana a cikin rahoton nata cewa kimanin mutane miliyan 346 ne ke fama da matsalar karancin abinci a nahiyar afirka lamarin da ke nufin kashi daya bisa hudu na al'ummar nahiyar afirka dai ba su da isasshen abinci rahoton ya kara da cewa hakan ya faru ne saboda tashashen hankula da kuma matsanancin yanayi wanda duk sana daga cikin abubuwa wanda suke haifar da karancin abinci a kasashen afirka bisa kididdigar da kungiyar agaji ta red cross ta bayar rahoton ya bayyana cewa yankin sahel na fuskantar fari mafi muni a cikin shekaru fiye da goma inda sama da mutane miliyan goma da dubu biyar ke fama da matsalar karancin abinci mai gina jiki musamman ma dai kananan yara waɗanda matsalar karancin abinci ta fi shafa bai ga mutane miliyan tara da dubu shida a sudan da kuma mutane miliyan shida da dubu takwas a sudan ta kudu wanda su ma suke fama da irin wannan matsala rahoton na majalisar ɗinkin duniya ya ce matsalar karancin abinci ta ƙara ta'azzara a somalia tun daga farkon shekara ta 2022 inda mutane kimanin miliyan 4.8 suke fuskantar wannan matsala to jama'a masu sauran lokacin da muke da shirin suke mu dole anan za mu ji shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauki da wani jigon kafin lokacin abin mu fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. madala masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na kisoshin rayuwa Assalamu alaikum, barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanta muku wannan littafin da mai suna matasan wanda marubuci na Bila Rabi Zango ta rubuta. To kamar ka sani yau ma ci gaba daga inda muka tsaya jiya. Tafi jikina duka kunnuwa ne, ba zan taɓa yarda da maganar ka ba, domin duk mutumin da zai iya tsayawa ya kalli wannan barnar aikata zina ba zai masa wahala ba, domin wannan abin shine matakin farko da yake kai mutum ga aikata zina. Allah ya baka lafiya, ya barka cikin gata, amma da abin da zaka saka masa kenan dukiyar da ya baka domin ka ci, ka yi sadaka da ita, ka nemi magani da dan baka da lafiya, ita ce kake ɗauka kana siyan data saboda ka kalli abin da zai kai ka escuchar. tabbas annabi ya yi gaskiya da ya ce dukiya da 'ya'ya masifa ne a gare ku sai wanda Allah ya tsare zai iya rabauta daga sharrin su ni ina nan kullum ina faɗi tashin yadda zan samu kuɗin da zan tsare haƙƙin ku ashe ka amfanin kake da su ta hanyar banza duk wata ina saka maka kuɗin da za su ishe ka hidima saboda na san baka da wata sana'a ashe da dukiya ta kake aikata barna yau ko mutuwa nayi haka zan bar dukiyata a riga aikata sabo da ita kana ja mini masifa ina kabari na duk lokacin da baka da kuɗi ban taɓa hana ka ba domin na san idan ban baka ba babu wanda zai iya ɗaukar ko sisi ya baka amma da abin da zaka saka mini kenan ashe ko mutuwa ne na bar maku dukiya ba za ku iya kashe ta ta hanyar alkhairi ba ba za ka iya fitar da ita ka yi mani sadaka ba yanzu ka faɗa mani wace riba kake samu idan ka kalli wannan abu saboda Allah ya bar maka ido da kunne shi yasa kake amfani da su ta hanyar da kake daga ga dama kada ka manta wasu suna can suna neman idan da za su kalli qur'ani su karanta amma Allah bai ba su ba kuma ba saboda baya son su bane ya bar su a haka shi kadai ya san dalilin na yin haka waɗanda ba su da kunnuwa su ma suna buƙatar kunne domin su saurari wani abu mai amfani amma Allah bai ba su ba kai da ya ba wa maka kai kuma kana amfani da su ta hanyar banza to idan baka sani ba wallahi ranar lahira duk wata gaba da take a jikinka sai Allah ya tambaye ka yi abin da ta aikata kuma ba kai ne zaka ba da amsa ba ita ce za ta yi magana da kanta domin a ranar harshe baya magana saboda shi makaryaci ne kuma duk wanda ya mutu yana aikata irin abin da kake aikatawa Allah zai yi masa azaba ta idanuwansa kunnuwansa da gabobin jikinsa idan kuma mutum ya tsufa da idanuwansa ba sa karko domin ya kashe su da kallon abin da Allah ya haramta Allah ya ce kada ku kusanci zina ba wai kada ku aikata ta ba ma kuma waɗannan abubuwan da kuke yi tamkar sharar fage ne kuke ma kanku na wajen kai kanku zuwa ga zina waɗannan turawa suna halaka ku ne shi yasa suke neman abokan tafiya kawai sai su ɗauki alfasha su ɗora ta a yanar gizo domin su batar da al'ummar annabi shedan kuma dama abokin tafiyar su ne kullum shi da makarabansa suna gadin al'ummar annabi domin su samu damar halakar da waɗanda ya yi sake abin haushin ba kyauta kuke kalla ba kuɗinku ake cin Salman ashe wannan dalilin ne yasa baka zuwa sallar asuba shine yake hana ka sallah da wuri domin akwai ranar da na taba zuwa na iske ka baka kwanta ba har wajen biyu amma sai ka ce min wai ka kwanta ni na san dama sai cikin dare kuke downloading duk wani film saboda lokacin network ya daidaita wallahi Salman ka ji tsoron Allah kada ka bari ka koma ga Allah kana aikata wannan barnar idan ma da gaske baka aikata zina ba tabbas wata rana zaka aikata ta ne hannu dadi yasa ya goge kwallar da ta zubo shigo masa ya ci gaba da faɗin Allah ya gani na baka tarbiyya ina ƙoƙarin kan ka duk wata buƙatar ka ina biya maka ka ji tsoron Allah Salman dora kai Salman ya yi saman kafar dadi yana kuka sosai hannun dadi ya rike yana faɗin dan Allah dadi ka yi haƙuri ba zan ƙara ba sharrin shaidan ne ya sa na aikata hakan amma ka rufa mana asiri kada ka faɗa mu umma da sadiqa dan Allah murmushi daniya ya ce shikenan babu wanda zan faɗa muwa ko na faɗa musu babu abin da za su iya maka domin wanda baya bacci yana kallon ka a duk inda kake idan har baka ji tsoronsa ba ko ka daina aikata wannan abun ban ga dalilin da zai sa ka ji tsoro na na faɗa mu bayansa ba salman ka kai mizalin aure idan aure kake so zan je yi magana da mahaifin salma ko ba ku karasa makaranta ba a yi auren ku sai ku karasa a gidanku akwai gidan da na baka kai da saddiƙa ni zan ɗauki nauyin ciyar da ku kafin ka samu aikin yi idan ka bani dama zan je yau ba gobe ba mu yi magana nan da sati biyu sai a ɗaura auren ku kowa ya huta saurin ɗago kai salman yayi ya ce dadi ka yi haƙuri zan iya jira har mu kammala makaranta duka bai fi saura wata bakwai mu gama ba idan ka ce a yi bikin mu da wuri duk wani shirye-shiryen da muka yi zai tashi a banza don allah ka bari mu karasa sannan dadi ya ce shikenan allah ya kai mu amma ka sani duk ranar da na kara kama ka wallahi sai ka bar man gidana.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 amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة سورة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na amsoshin akidar musulunci wannan shiri kamar yadda muka sani ne mukan amsa tambayoyi da kuke turo mana dangane da al'amura na aƙida a cikin shirin da ya gabata mun yi ƙoƙari mun fara wani tsokaci da kuma bayar da amsa dangane da tambayar da wani bawan Allah ya yi a kan al'amura na imamanci da wilaya To mun ɗan shiga cikin muƙaddima a wancan shirin dangane da abin da ake nufi da wilaya da kuma matsayin imamanci ɗin a cikin al'amura na addini na musulunci. To da yake yau gashi mun yi daidai da yau wannan rana rana ce ta goma sha takwas daga cikin watan zulhijja wanda a daidai kwatankwacin irin wannan rana ne Haka samu a tarihin wannan addini namu na musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ɗaga hannun Ali bin Abi Talib alaihi salam ya sanar da shi a gaban sahabbansa wajen su ɗari da ashirin bayan an yi hajjatul wada sun kamo hanya sun dawo daga Makka suka kamo hanya zuwa Madina aka iso wani guri da ake, gita ake kiransa da sunan gadir hum a wannan guri manzo ya tsayar da dukkan wannan tawaga ya ɗaga hannun Ali bin Abi Talibin yake cewa man kuntu maulahu fa hadha aliyu maula annabi yake cewa duk wanda ni a matsayina na manzonku wanda ya yarda ni shugabansa ne to fa ga aliyu shi ma shugabansa ne sannan manzo ya yi addu'a yake cewa allahumma waliman walahu wa adiman adahu ubangiji ina roƙonka ka jibinci al'amarin duk wanda ya jibinta al'amuransa ga ali sannan kuma ka yi ƙiyayya da duk wanda ya ƙiyayya da gaba da ali sannan manzo yake cewa wa adril haqqa ma'ahu haythu ma dara sannan ka jujjuya gaskiya tare da ali duk inda ali yake ya zama da gaskiya na gure wannan addu'a ta manzo sallallahu alaihi wa wasallam da kuma wannan abu da ya faru a gadir ya tabbatar mana da cewa ɗaya ne daga cikin mafi girman hujjoji mafiya girma da ke tabbatar da cewa bayan wafatin manzo annabin nan ya nuna mana waye zai kasance shugaban musulmi wane ne zai ci gaba da jagorancin al'ummar musulmi baki daya wannan al'amari al'amari ne wanda sahabban manzo manya da ƙanana kowa da kowa sun yi shaida domin a wannan lokaci da aka yi gadir din abin da yake a rubuce a tarihi shine cewa manzo bai taƙaita. da karɓan irin wannan bayani da kuma ainihin sanarwar da yi da ɗaga hannun aliyu bin abi talibin a wannan taro na gadir ba bai taƙaita wannan bakurin sai da kuma ya ce da sabon nan su dubu ɗari da ashirin a wannan lokacin malaman tarihi suka rubuta ya ce kowa ya yi layi Ali kuma aka zo aka ce ya buɗe hannayensa sahabban nan manzo ya ba da umarni su zo ɗaya bayan ɗaya su masa mubaya'a su ɗora hannunsu a kan hannun Ali sun masa bai'a akan cewa sun yadda Ali shugabansu ne bayan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan abu ya faru hamma akwai wani magana tabbatacciya da aka nakalto daga Umar bin Al-Khattab halifa na biyu yake cewa da Ali a lokacin da ya zo ya ɗora hannun nasa a kan hannun Ali zai masa bai'a yana masa mubaya'a sai yake cewa asbahata maulaya wa maula kulli mu'minin wa mu'mina ya kalli Ali yake cewa da shi bakin bakin lakalli yabna abi talibin madalla madalla da kai ya dan abi talibin lalle yau ka waye gari ka zama shugabana kuma shugaban duk dukkan mumini da mumina wannan abu abu ne wanda yake tabbatar mana da matsayin imam ali alaihi salam a cikin al'ummar musulmi wannan rana rana ta gadir da wannan abu da ya faru a ranar gadir ranar 18 ga watan zulhijja yan uwa abu ne wanda ya kamata ya wajaba a ce duk musulman duniya baki ɗayansu duk wani wanda ya amsa kiran cewa shi musulmi ne yayi shahada Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wajibi ne a taru a yi buki a nuna wannan murna na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tun kafin ya bar duniya sai da ya sanar da mu wane ne zai zama shugaban musulmi waye zai jagorantar al'ummar musulmi wannan al'amari ne wanda aka yi kiran wannan rana da yau idil akbar wato ranar idi mafi girma a cikin tarihi domin duk wanda yake son yayi wani abu na idi ya nuna murnarsa game da ni'ima da Allah ya yi wa al'ummar nan ta musulmi to fa babu ranar da tafi wannan domin abin da ya zo a cikin littattafai a cikin tafsiri na a tafasir na malaman tafsiri ma kafin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tsayar da sahabbansa da suka taho tare daga hajjatul wada hajjin bankwana da suka yi akan hanya aya ta sauka wannan ayoyi da suka sauka ga rasulullah umarni ne ga shi manzo akan yayi wannan abin da ya a wannan guri na gajir Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhar rasulu ya kai wannan manzo balleg ma unzila ilayka min rabbik ka isar da abin da aka saukar gare ka daga ubangijinka wa in taf'al amma idan baka yi ba in baka aikata ba fama ballagta risalata lallai kamar baka isar da sakon ba ne to wannan ubangiji subhanahu ta'ala da ya saukar da wannan aya ku duba tafasir littattafan tafsiri duk za ku ga cewa suna ishara akan wani abu wanda ya faru ne ko kuma zai faru wanda Allah yake ba da umarni in ban da kaɗan daga cikin waɗansu waɗanda suke nuna cewa da tawile-tawilensu cewa abun ba shi da alaƙa da wannan abu na gadir amma duk wanda ya yi bincike ya dubi ayoyin zai tabbatar da cewa a wannan lokaci ne wannan waɗannan ayoyi suka sauka ga rasulullah ko ba a daɗe da yin wannan ba ina cikin tafiya manzo ya tsayar da jama'a ya yi wannan abu na gadir ya ɗaga hannun imamu ali alaihi salam ya nuna ga abin da ubangiji ya umarci shi da ya yi to wannan abu ga masu tawilin da suke cewa ai abin da manzo aka ce ya yi wannan ba shi ne yake da alaka da wannan aya ba wai ai wannan aya ɗin idan wai abin da suke faɗa kenan waɗansu masu tawili fa wai idan ya kai annabin nan ka isar da sakon musulunci idan baka isar da sakon musulunci ba to kamar baka isar da sakon musulunci ba to kaga in aka ce za a fassara wannan ayan bisa wannan to fi sabilillah a cikin wannan fassarar babu balaga shi ko alqur'ani cike yake da balaga ubangiji subhanahu ta'ala ba zai yi zance shi dan haka ba saboda haka magana na cewa wannan abin da aka ce ya isar ba sakon musulunci ba ne domin bayan hajjatul wada ai a lokacin hajjatul wada annabi ya ce da mutane ya ɗaga hannunsa ya ce na isar muku da saƙo suka ce na'am bala na har ballaktu na isar da saƙo suka ce bala ne ka isar sannan ya daga hannunsa ya kalli sama ya ce Allahumma shahad Allahumma shahad Allahumma shahad ubangiji ka shaida ka shaida na isar musu da sako to idan wannan abu ya faru a hajjatul wada sannan waɗannan ayoyi suka sako bayan hajjatul wada to kuma wani musulunci ne again ake so manzo ya isar za su fassara shi da cewa wai ballig ma unzila ilayka min rabbika wai ballig ne tabligh ne na addinin musulunci a mutum addinin musulunci ai an riga an isar da shi abin da yake tabbata shine cewa wilaya ɗin imamu ali ne shugabancin imamu ali bayan manzo domin bayan hajjatul wada banzo da ya koma gida ya koma madina ai bai daɗe ba ya rasu saboda haka abin da yake tabbata shine cewa wannan saƙo ne na wilayatu imam ali saboda haka wannan ya ma yi daidai da shi wannan mai tambayan nan da yake tambayan mu dangane da imamanci da wilaya kaga kenan abin da muke nufi da imamanci da wilaya shine wannan abin da muke bayani yanzu cewa lallai imamanci shugabanci Allah ne yake ayyana wanda zai shugabanci al'amari ne na ci gaban addinin musulunci al'amari ne na kare wannan ƙwarya ta addinin Allah al'amari ne na ainihin shugabancin al'umma baki ɗayanta ta addinin musulunci bayan da za a manzon Allah ya koma zuwa ga Allah ya rasu a cewa bai ayyana wanda zai kasance ya ci gaba da wannan al'amari na ainihin al'ummar musulunci ba ya batta haka kurin ko kai ne za ka yi tafiya a gidanka kana da iyali kana da 'ya'ya kana da ainihin matan ka zaka bar gida ka tafi kurin ba tare da ka ayyana wani abu wanda zai kasance a dinga lura da wayannan al'umma naka ba ko kuma wannan ainihin iyali naka ba to balle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine zai kasance ya kusa barin duniya sai ya bar mutane haka wannan al'umma ta musulmai ya bar su kurin wai a ce wai su zabi kowa da kansu za su zabi wanda zai shugabancin su to kaga wannan hankalin dan adam ba zai da wannan magana ba sannan wa'anda suke kafa wannan hujja da cewa wai ai Allah cewa wa amruhum shura bainahum wai Allah ya ce ne ai al'amarin su shawara ce a tsakanin su al'amarin su Allah ya ce amruhum al'amarin musulmai al'amarin musulmai al'amarin mutane amma wilaya da shugabanci na addini al'amarin Allah ne ai ba al'amarin mutane bane saboda haka ubangiji kuwa shi ne yake zaben wanda yake so ya dora shi akan al'amura na shugabanci wanda za a shiryar da mutane zuwa gare shi subhanahu wata'ala kamar yadda Allah ta'ala ya zaɓe al'umma ya zaɓe annabi Adamu ya zaɓe Ibrahim ya zaɓe dukkan waɗansu waɗanda ya cancanta ya zaɓe su zama annabawa to haka ma ausiya na annabawa shi ne yake zaɓa subhanahu wa ta'ala domin shugabanci ne na al'umma shiryawa ne zuwa ga addinin Allah ba haka gani abu ne na siyasa ba da za a je a taru a wani guri a ce a zabuwa ne ko ka a zabuwa ne ba election ba ne ba siyasa ba ce irin tamu ta apc pdp nnpp wace ce wace ce ba irin wayannan ba ne a'a al'amari ne ubangiji shugabancin al'umma ne al'ummar musulmi a jaragamarta a nusar da ita zuwa ga ubangijinta wannan al'umma din al'amari ne na shugabancin addinin Allah shi yasa annabin Allah yayi wannan bayan wannan umarni da Allah subhanahu wata'ala ya bashi wa illam taf'al fama ballagta risalata idan baka aikata wannan umarni nawa ba kamar inda Allah yake cewa manzo yake gaya manzonsa yace to kamar baka ma isar da sakon musuluncin bane gaba ɗayansa saboda haka annabi bayan wannan sai ya zo ya aiwatar da wannan a ranar gadil rana irin ta yau dinnan wannan rana ta sha takwas ga watan zulhijja shiken kwatankwacin wannan rana aka yi wannan biki ya zama idul akbar Allah ta'ala ya san tuntuni dama yake nusar da manzansa da ya yi wannan sanarwa ya gaya wa mutane bayan fa ga wanda zai zama shi halifansa ga bayansa ga wanda zai ci gaba da jagorancin al'ummar musulmi manzo yana ɗan yin abun yana nuna cewa zai yi din amma yana jin nauyi nauyin da yake ji shine na al'umman da ke kewaye da shi a cikin waɗannan da suke tare da shi akwai waɗanda dama can ba cikakken mumine ne ba cikakkun mumine ne. akwai waɗanda kurin dai suna tare da annabin ne amma ba da zuciya ɗaya ba to kaga idan ya zo ya ce zai sanar za su ce au bayan ka zo ɗinnan kai ka zo mana da saƙo mun yi imani da kai ali kuma dan uwanka dan dan baffan ka zaka zo dan baffan naka shi ma ka ce wa mu bi shi bayan ka to manzo yana yana kokari ya nuna wannan abin ba fa ba zai yi umarnin ubangijin ba zai yi zai sanar da umarnin ubangijin yana yi ne yana bin abin a hankali domin kada su irin waɗannan al'umman waɗanda zukatansu suna da wasu cutuka kada irinsu su yi wani abu na ainihin bore ko su yi wasu maganganu to shi isa Allah ta'ala yake cewa wallahu ya asimuka minan nas ka faɗa kurin ka je balle ya rasulullah ka je ka isar da wannan sako wannan abin da ke zuciyanka kana tsammanin kada mutane su maka bore kada su ce kaza kada su ce ka gabatar musu da ali ali dan baffan ka ne kayi kaza Ike cewa ka je ka yi ni na umarce ka wallahu ya asimuka minan nas ubangiji kuma shi ne zai kare ka daga mutane wannan ma ya tabbatar da cewa lalle wannan umarni ne na ubangiji akan wannan wilaya ta aliyu bin abi talibin alaihi salam wannan ƙarfi da manzo ya samu na cewa ya je ya faɗa kuma duk abin da mutane ma za su yi su yi Allah subhanahu ta'ala ne zai kare shi daga sharrin duk masu sharri to wannan abu ya ba wa manzon Allah ƙarfi ya je ya yi wannan abu ya daga hannun Ali bin Abi Talibin a wannan rana ta Gadir Khum ya sanar da shi a matsayin shugaba bayansa wanda zai ja jagoran wannan al'umma illa annahu la ya ba'di kamar yadda ya gaya wa mutane ya kuma gaya wa Ali ɗin shi kansa sai dai ka sani ya kai Ali kuma ku sani babu wani annabi bayana Ali dai shugaba ne bayana shugabanku ne ku yi masa biyayya amma annahu la ya ba'di bayan manzo babu wani annabi Ali ba annabi ba ne amma shi ne shugaban musulmai bayan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ya tabbata a cikin tarihi a cikin waɗannan mutanen waɗanda suka shaida abin da annabi na ɗaga hannun Ali ya nuna shi a matsayin shugaba akwai wani wanda a cikinsu ya zo bayan an koma an zauna a wannan gajir kafin a ci gaba da tafiya zuwa madina ya zo wajen annabi ya ce a fusace zo yake kai ya ce muhammadu zo mana kasan akwai su irin wannan larabawan ƙauyen marasa ladabi annaba muhammadu zoma wai kai ne kake cewa wai mu ba ali mu ba ali wato ka zo mana ka ce mu bar gumakan mu mun bari ka ce mu yi sallah mun yi ka ce mu yi zakka mun bayar da zakka ka ce kai annabin Allah ne mu yarda da kai mun yarda da kai duk wannan bai ishe ka ba sai kuma ka ɗauko mana ɗan baffanka ka ce wai wai wai shi ma mu mishi shugaban mu ne shi to shi wannan balaraban ƙauye wanda yi wannan tambaya ga manzo ya yi wannan rashin ladabi ga annabin Allah wai sai yake cewa to kai Muhammadu bari ma tukun ji. wai wannan bayanin kai ne kai wannan tunanin ka isar mana ka dukace Ali shine shugabanmu ko kuma Allah ta'ala ne daga gare ka ne ko kuma daga Allah sai manzo ya tabassumi ya yi murmushi ya kalli wannan bayan Allah ku dubi irin kyawawan ɗabi'u na Rasulullah ya yi murmushi ya kalle shi ya ce wannan abu da na faɗa wannan abu da na gabatar wallahi ba da gare ni ba ne. umarni ne daga Allah subhanahu wa ta'ala wannan ba laraban ƙauye maras azanci maimakon ya miƙa wuya sai ya kalli sama ya ce Allahumma in kana hadha min indika to ya Allah in har wannan abin da manzo wannan abin da Muhammad ya faɗa na wilayan Ali na Ali shine shugaban mu min indika in dai daga gare ka ne to fa amtir alaina hijaratan aw itina bi azabin alim wai to sai ya nemi cewa to in dai daga gare ka ne ya Allah to ka sauko mana da kai mana ruwan duwatsu a kawo mu ko kuma ka zo mana da azaba mai raɗaɗi inna lillahi wa inna ilaihi akwai batan basira shigen ta irin wannan shashashan maimakon ya nemi shari'a wasu ya nemi azaba kuma yace in dai daga Allah din ne to kuma ubangiji baya ya san manzonsa ba wai magana ce yayi ta son rai ba ya riga ya masa stamp ya masa shaida ya ce la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha Allah ta'ala yayi wa manzonsa wannan shaidan manzo baya furuci akan son rai ya zo ya saboda yana kaunar aliyu bin abi talibin yana daga cikin zuriyarsa ko kuma danginsa kuma gashi mijin yarsa saboda gurin dangantaka sai ya zo ya daga shi ce mutane ku zo ku bi ali wannan ba haka bane manzo baya magana ta son baya furci na son in huwa illa wahayun yuha ba komai bane illa wahayi da Allah yake yi masa to da wannan shashashan ya nemi wai azaba in dai abin da manzo ya yi ya kawo ya nasabta Ali a matsayin shugaba wai in har daga Allah ne to Allah ka jeho mana kai mana ruwan duwatsu a kawo kanmu ko kuma ka zo mana da azaba mai raɗaɗi to da ya gama wannan magana sai Allah ta'ala ya sauko da aya sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' min Allah dhil ma'arij ubangiji subhanahu wa ta'ala ke to wani mai tambaya ya tambaya menene tambayan da yake cewa yana tambaya ne wai a zo masa da azaba mai afkuwa to ubangiji yake cewa to wannan azaba kuwa lil na laysa lahu dafi ga tanan tawowa azaba shi kuma kafirai in azabar Allah ta taho laysa laha dafi babu wanda zai kare wannan azabar minallahi azaba ce ga tanan ta taho din ba shi ya nema ba to ga ta nan ta taho i tabbatar masa da cewa abin da manzon ya faɗa daga Allah ne a wannan guri malaman tafsiri suka ce ba a nisa ba wannan abu ya faru azaba ta zo duwatsu aka jeho masa azaban daga sama din tardudduga shi minallahi zil ma'arish daga ubangiji ma'abocin sasanin kofofi ne daban-daban na saman nan duk wani koba da zaka shiga sama ta Allah ta'ala ce ta kowace daga cikin kofofin saman nan Allah subhanahu ta'ala zai iya jeho azaba ya jeho masa azaban a gurin ta make shi ta kashe shi annan azaban daga sama ya zama rududdugagge ya zama kama ka Allah ya kun zama ya zama kamar ma ba a yi shi ba to irin waɗannan waɗanda suke wa Allah fito na fito ko kuma su yi fito na fito da manzansa to wannan ba al'amari ne wanda ya kare a wannan ba Allah ta'ala ke cewa fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun au yusibahum azabun alim ubangiji yake cewa ku shiga tetayin waɗannan da suke saba wa umarnin manzo su shiga taitayinsu domin azaba fitna za ta iya zuwa ta same su ko kuma wata azaba wacce take mai raɗaɗi za ta safe su to shigen irin wannan kenan waɗanda suka fito na fito da annabin Allah ranar gadir abin da ya faru na ɗaga hannun Ali bin Abi Talibin da sanar da shi a matsayin shugaba na al'ummar musulmi wani abu ne tabbatacce a cikin tarihi Allama Amini daga cikin manya-manyan malamai na musulunci ya rubuta littafi littafi volum volume guda goma sha ɗaya akan al'amarin da ya faru a gadir ɗin nan kuma ya kawo ruwayoyi daga hanyoyi na ahli sunna malaman ahli sunna daban-daban wanda ya tabbatar su ahli sunna su ma suka tabbatar da abin da ya faru a cikin al'amura na gadir ɗin nan ba wani abu ne sabo ba hadisi ne mutawatiri a ji a bincika saboda haka shugaba wanda a nassi nassi muke magana wanda ike da nassi a kan ya ci gaba da al'amura na shugabantar al'ummar musulmi bayan manzon Allah sallallahu alaihi sallam shine Ali bin Abi Talibin ta saboda wannan al'amari da kuma abubuwa da dama da wurare daban-daban da Rasulullah ya nuna shugabancin wannan bawan Allah Ali bin Abi Talibin a bisa wannan da kuma abubuwan da suka faru muna ainihin taya musulman duniya baki ɗaya musamman ma'abuta wilaya muna taya su murna akan wannan rana ranar gadir ranar idul akbar alhamdulillahi alladhi ja'alana min almutamassikin bi wilayati amir almu'minin ali bin abi talib alayhi salam إنما ولد الحبيب محمد madala masu sauraro da wannan kuma muka kawo karshen shirinmu na yanzu amma tun da muna da sauran lokaci ga aminu ibrahim kiyawa ɗauki da wasu daga cikin labarun da kuka saurara iran za ta mayar da martani kai tsaye ga duk wanda ya taɓa tsaron ƙasar ta babban jami'a a ma'aikatar wajen ƙasar iran kamal karrazi ya faɗi cewa duk wani mataki da zai shafi tsaron ƙasarmu daga ƙasashen makwabta zai fuskanci mayar da martani mai tsanani kai tsaye ga ƙasashen har da ma haramtacciyar ƙasar isra'ila jami'in ya ce tehran a shirye take ta karbi bakuncin taron tattaunawa tsakanin kasashen yankin musamman da muhimman kasashe kamar irin su saudiya turkiya masar qatar da sauransu karrazi ya yi wannan tsokacin ne a wata tattaunawa da ya da gantar binciken aljazira na kasar qatar kan ziyara da shugaban amurka joe biden ya kai gabas ta tsakiya haka zalika ya ce batun kungiyar nato ta gabas tsakiya ra'ayi ne mara muhimmanci kamar yadda saudiya ta tabbatar da cewa baya cikin ajandar ta kuma ya ce iran tana maraba da kalaman da saudiya ta yi na miƙa hannun abokantaka kuma a shirya iran take tattauna da ita da kewata dangantaka da ƙasar ta saudiya daga ƙarshe harazi ya yi gargaɗin cewa iran za ta mayar da martani kai tsaye ga duk wanda ya gigin barazana ga tsaron ƙasarta musamman ma isra'ila sarkin qatar ya bayyana isra'ila a matsayin tushen duk wani rikici a gabas tsakiya sarkin kasar qatar sheikh tamim bin hamad al thani ya bayyana hakan ne a lokacin da yake bayani a wajen taron amurka kasashen larabawa da aka gudanar a birnin jidda na ƙasar saudiya inda ya kira isra'ila matsayin tushen haifar da duk wani rashin zaman lafiya a gabas tsakiya har ila yau ya kara da cewa ci gaba da gina matsugunan yahudawa 'yan sharawari zauna da isra'ila ke yi da kokarin canza taswirar tsarin birnin kudus da kuma killace gaza su ne tushen haifar da duk wani rikici da rashin tsaro a yankin kana ya kira game da muhimmancin samar da mafita kan halin da falastina suke ciki domin batu ne da ya shafi larabawa da dukkan al'ummar musulmi taron kolin ya samu halartar shugaban kasar amurka joe biden da shugabannin kungiyar haɗin kan kasashen tekun fasha da suka hada da kasashen masar da iraki da jordan kimanin yahuda 600 zuwa 750 ne a gine-ginen da isra'ila ta yi guda 250 a gabar yammacin kogin jordan da gabashin kudus da ta mamaye tun a shekara ta 1967 a lokuta daban-daban kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai da ci gaba da gine-ginen da isra'ila ke yi a yankunan falasɗinawa ƙungiyar hamas ta zargi amurka da nuna goyon bayan isra'ila wajen kai hari a gaza babban jami'i a kungiyar ta hamas fauzi barhum ya faɗi cewa harin da isra'ila ta kai a yankin gaza jim kaɗan bayan zira da shugaban amurka joe biden ya kai a yankin ya nuna irin goyon bayan da take bawa isra'ila ta fuskacin soji jiragen yakin haramtaccen ƙasar isra'ila sun kai hari a yankin gaza ne da sanyin safiyar jiya asabar inda ta harba makamai masu linzami guda goma a bar da kutar kungiyar ta hamas da sauran muhimman wurare a yankin na gaza ya ce harin da isra'il ta kai jim kaɗan bayan ziyarar biden a yankin ya ƙara tabbatar da cikakken goyon bayan da amurka take ba isra'ila ne da cigaba da cin zarafin falasɗinawa da take a bangaren soji siyasa da kuma tattalin arziki haka zalika a jami'in ya ƙara da cewa hanya ɗaya tilo na kawo ƙarshen hare-hare da gwamnatin isra'ila ke ci gaba da kaiwa da gine-gine da take yi a yankunan da ta mamaye na shi shine riko da yawan gwarmaya da samar da haɗin kai tsakanin al'ummar falasɗinu da ƙungiyoyin gwarmaya don tunkarar 'yan mamaya To masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake jin mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da haɗu mai su. A hali yanzu a madadin duwa anda kuka ji muroyin su Tahir Amin yake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.